fitaccen jarumi alinuhu ya karyata labarin da ake yadawa a kan shi na cewa jarumar india ta yi masa wulakanci jarumin ya bayyana cewa wannan labari ba shi da tushe balle makama inda kuma ya buƙaci masoyansa da su yi watsi da wannan labari na kanzan kurege idan ba a manta ba makonnin da suka gabata labari ya yi ta yawo wanda ke nuna cewa jarumar india ta yi burus ta kyale jarumin bayan ya aika mata da sakon murnar ranar haihuwa a kwanakin baya ne dai majiyar labaran nishadi ta ruwaito wani labari da ke cewa fitacciyar jarumar india sharaza ta wulakanta fitaccen jarumi wato sarki alinuhu a yayin da ya tura mata sakon murnar ranar haihuwarta bayan wani kiran waya da majiyar ta yi jarumin ya bayyana cewa wannan labari da ake yadawa ba shi da tushe balle makama ma'ana labarin kafafen sadarwa da suke ta yadawa labari ne na kanzan kurege ba wannan ne karan farko da aka fara yada labari na kanzan kurege game da jaruman kaniwood ba musamman fitattun jarumai irin su alinuhu da dai sauransu wata jarumar fina-finan hausa mai suna halima abdulkadir wacce ake fi sani da intisar ta bayyana cewa karshen zamanta a masana'antar kannywood ya zo inda ta ce abinda ta zo nema inda ta ce abinda ta zo nema a masana'antar ba shi ta samu ba sannan kuma abinda ta yi tunani ba shi ta gani ba ta ce ita tunda ta fara harkar fim bata taba samun matsala da kowa ba kuma babu wanda ya taba samun matsala da ita wannan na kunshe ne cikin wani faifan bidiyo da ta wallafa wallafa a shafinta na yanar gizo inda wannan faifan bidiyo yake ta yawo a shafukan sada zumunta inda jaruma halima abdulkadir wacce aka fi sani da intisar ta bayyana cewa ta fita kwata-kwata daga masana'antar kaniwood ga dai abinda jarumar take cewa a cikin wannan bidiyo Assalamu alaikum jama'a suna na Halima Abdulkadir Adamu da sani da Intisar Fallata. ina so ne amfani da wannan damar yau 29 ga watan august na sanar da mutane masoya na kowa da kowa daga rana irin ta yau ni halima abdulkadir adam intisar ba fim bace ba ba yar bace ba na fita daga industry kar mutane su tunanin da wani abu ko wani abu ne yasa ko me a layi ko daya lafiya kalo nake zaune da kowa tunda na shiga industry ban yi wani tashin hankali da wani ba ban ba ruwa na da kowa muna mutunci da kowa kowa na wani ne ma da kowa ce kawai dai wani abu ne na daban abin da nake tunanin zan gani ba shi na gani ba abin da na zo nema ba shi gani ba to kawai dai shi ne amma lafiya kalau nake zaune da kowa da kowa na gode um, na yafe wa kowa idan ya na mushi idan na yafe wa kowa kuma wallahi zuciyata bana ban da bani ban taba samun wani ishu da wani ba kuma ban kullaci kowa ba ni ina so na Allah ka kullace ni idan na yamma wani wani abin ba daidai ba ina roƙa yafe mun ni ma na haifi kowa da kowa na gode na gode sosai Allah ya haɗa kowa da rabinsa Allah ya sa fa alkhairi na gode ƙarshen labarin da shaɗin kenan Muhammad Sani Sub Nasarawa